Uh,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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى كما وصاكم بذلك رب العزة والجلال فإن ذلك أفضل, أفضل الوصية إن الوصاية بالتقوى هي أعظم الوصايا لأن ما من شيء يكثر أن يدخل يكثر أن يدخل الناس الجنة من تقوى الله تعالى وحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أهم الأشياء في حياة الإنسان الشعور بالمسؤولية الشعور بالمسؤولية هي التي من أجلها خلق الإنسان فإن الإنسان خلق لأن يكلف قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال المفسرون أي أن يترك هملا فلا يؤمر ولا ينهى جاءت الأوامر من الله تعالى من أجل أن نحاسب علي من أجل أن نحاسب على أعمالنا فكل إنسان يحاسب على نفسه وقد جعل الله تعالى الرقيب الرقيب الأكيد علينا جعل لكل إنسان طائرة يحفظ له ما فعل ويوم القيامة يخرج كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقول المجرمون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا فلا يغيبن عنكم عباد الله هذا الشعور فإنكم محاسبون أمام الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والمسؤولية على حسب ما أنيطت به ما أنيط به كل إنسان وقد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه التي رواها عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة, والمرأة رائية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم والعبد راع في مال سيده ومسؤول عنه ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فما أحوجنا في هذه الأوضاع التي نعيش فيها في هذه البلاد التي يكثر فيها فتح أبواب الفتن من الشعور بالمسؤولية وقيام كل إنسان بحسبه في أداء واجبه الذي في أداء واجبه الذي كلفه الله عز وجل به فهذا الذي يجعلنا نسلك سبيل النجاة وإلا فالعاقبة لا تكون حسنة وغياب, وغياب الشعور بالمسؤولية والقيام بها هو الذي يفتح باب الحلاك على الأمم في هذه الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يرى الإنسان ما في كتابه يشهد عليه ولا ينجو ولا, ولا يكون ناجيا إلا بما قدمه فإنه يقوم, فإنه يقوم أمام الله عز وجل ليس بين يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ينظر أمامه ينظر عن يمينه فلا يرى إلا عمله وينظر عن يساره فلا يرى إلا عمله وينظر أمامه فلا يرى إلا نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم وجعلنا وإياكم ممن يقوم بالمسؤولية ويؤتى كتابه في يمينه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ربكم فإن الله تعالى يحاسبكم أما تعملون وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى فأعاذنا الله وإياكم من نار جهنم yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu ji tsoron Allah a asirce da kuma a bayyane yin wasiya da tsoron Allah ita ce mafi girman wasiya a wannan rayuwa domin babu abin da yake yawan shigar da mutane aljanna ranar alkiyama irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan mu sani bayan Allah cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsora mana nauye-nauye kuma zai mana hisabi zai mana bincike akan wannan jin cewa za a yi maka bincike za a yi maka hisabi wannan shine mabudin tsira a wannan rayuwa shine mabudin kawo alheri a wannan rayuwa hatta waɗanda suke ba a kan tsarin addini ba su ma sun san cewa tsarin bibiya da bincike da tsare waɗanda duk aka ɗora masa nauyi don a tabbatar ya sauke nauyin ko bai sauke ba wannan shine mabudin samun zaman lafiya da ci gaban al'umma da tsirarta daga ta ruguza kanta da kanta to musulunci shine ya fi isa komai domin an nuna mana cewa dalilin ma rayuwarmu domin a bincike mu ne akan ayyukanmu Allah jalla wa'ala ya ce shin kun yi tsammani mun halicce ku ne da wasa ba kuma za a dawo da ku zuwa gare mu ba kuma Allah ya ce shin mutum yana tsammanin za a kyale shi sasakai wato ba a umarce shi ba a hane shi ba kuma ba za a bincike shi akan umarni da hannun da aka yi masa ba to domin haka ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana makiyaya makiyaya waɗanda ba sa rabuwa da mu suna rubuta dukkan abin da muke aikatawa kuma Allah ya sanya littafi wanda yake dukkan abin da muka muka aikata ake rubuta shi a ciki Allah yake waladaina kitabun yamtahu bil haqq muna da a wajen mu akwai littafi da yake magana da gaskiya to wannan littafin shine littafin ayyuka wanda kowane dan adam an rataya masa shi a ƙirjinsa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك kafa bi yau yawma alayka hasiba kowane mutum mun rataya masa littafinsa a wuyansa sannan ranar alkiyama za mu fitar masa da littafi wanda yake zai same shi an buɗe shi a ce da shi karanta littafinka yau ka isa kai ka hisabi to wannan littafin shine wanda duk wanda ya saba ma Allah ranar da zai ganshi ido zai raina fata Allah ya ce za ka ga masu nima Allah laifi sun ga wannan littafin suna in aka nuna musu littafin wataral mujirimi na mushfiki na fi suna tsoron abin da ke cikin littafin suna cewa me ke da wannan littafi baya barin wani kankani ko wani abu babba face ya kiyaye shi kai ba ma littafi ba ƙasan nan da muke kai tana na ɗan dukkan abin da muke yi tana na ɗan dukkan abin da muke yi an zira mana ido a gani ƙasar ita kanta tana kiyayewa ba ma sanin tana kiyayewa sai ranar alkiyama sannan Allah maɗaukakin sarki zai sanya ta sai magana sai mana shaida akan abin da muka ambata abinda da muka yi a kanta idin tuhaddisu akhbaraha haddisu anna rabbaka aw halaha a wannan rana ƙasa za ta bayar da labarinta domin ubangijinta ya mata wahayi kan ta to wannan yana wajabta a kanmu mu rinƙa yi ma kanmu bincike mu san cewa Allah zai titsiye mu zai tambaye mu kuma yin wannan bincike da bibiyan aikinmu da sanin irin nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana da ƙoƙarin kiyaye wannan nauyi shi ne zaman shi ne arzikinmu shi ne amincinmu kuma rashin yin haka shi shine halakarmu ne watsewarmu kuma abin da yake sanya muke ƙin yin ɗaukan wannan nauyi da kula da hakkin da Allah ya ɗora mana da tunanin hisabi shine mantawa da Allah da mantawa da ranar lahira da mantawa da mutuwa musamman rashin izina da irin abin da yake faruwa a wannan zamani namu na saurin mutuwa za ka zauna an kwanta da mutum da ransa da lafiyarsa sai ka jira gari ya waye ana kiran a zo a yi jana'izarsa mutuwa ta bautatan tana yawan zuwa amma duk ba ma izina da wannan kuma idan mutuwan nan ta zo fa shi nan rayuwar ta riga ta kare duk abin da ake yi duk shagalin da duk sharholiyar ta riga ta kare ba za a take tambayar ba za a take ba mutum wata dama ba ya juyo ya ce zai yi istighfari sau ɗaya wannan ba zai yi ba tasbihin nan ba zai samu ya yi shi ba amanar nan da aka tsora masa yana tunanin bai yi ba ya ce a dawo da shi domin ya raba wannan amanar ya sauke wannan nauyin ba zai yiwu ba to shagaltuwa da duniya shi ne yake sanya mu muke mantawa da abin da yake gabanmu ita duniyan nan da abin da ke cikinta na jin daɗinta da ƙawaice-ƙawaicenta da abubuwan da suke da shagulgulanta da abubuwan da aka yi mata ado da shi na wato dukiya da 'ya'ya da mata da ababen hawa da gidaje waɗanda suke kyawawa su ne waɗanda yake suke shagaltar da mu da barin tuna wannan mas'uliya wannan nauyi da yake kanmu to har tukuna sai al'amarin Allah ya zo sannan za mu san cewa za a yi mana tambaya za a tambaye mu akan dukkan abin da muka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafun mutum ba za su gushe ba a gaban Allah har sai an tambaye shi kan abubuwa guda uku guda hudu akan rayuwarsa a ya karar da ita da samartakarsa a ya tsofantar da ita da iliminsa me ya aikata da shi da dukiyarsa ina ya samu a ina ya batar da ita sai an tambayi mutum waɗannan abubuwan guda hudu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fita saboda tsananin zafi da rashin abinci ya haɗu da abubakar da umar ya tambaye su me ya fito da ku suka ce zafi ya rasulallah da kuma rashin abinci suka shiga lambun wani mutum daga cikin mutanen ansar ya kawo musu madara suka sha ya kawo musu ruwa mai sanyi suka sha suka zauna a cikin inuwar bayan sun sha sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce da su da tus'alun na yau idin anin na'im za a tambaye ku a wannan rana akan ni'imar da kuka samu dukkan ni'ima Allah zai mana tambaya a kanta saboda haka mu yi tanadin jawabin da zamu yi ma Allah to ita kuma mas'uliya nauyin kowa da irin nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara su a cikin hadisin Abdullahi bin Umar ya ce ku tattaro hankalinku ku ji kowannenku makiyayi ne kuma kowa za a yi masa tambaya akan kiwon da aka hada shi da shi shugaba da yake shugabanci akan mutane makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan garkensa mutum namiji makiyayi ne akan mutanen da suke gidansa kuma za a tambaye shi akan su mace makiyayi ya ce akan gidan mijinta da 'ya'yansa kuma za a tambaye ta akan abin da aka ba ta kiwo bawa da yake bawa mai hidima baran mutum da yake kula da dukiyarsa shi ma makiyayi ne akan dukiyan uban gidansa. kuma za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo ku tattara hankalinku ku ji kowannan kuma kiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon saboda haka mu san irin nauyin da yake kanmu wannan al'umma mu ƙofofin fitintunu sun buɗe kuma idan har muna son kanmu da tsira to lalle mu dawo kowa ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masa ya sauki mu mai da hankali akan nauyin da Allah ya ɗora mana domin ƙofofin fitina da suka buɗe Allah ne kaɗai ya san abin da zai kawo abin da wannan al'umma gobe zai zo ya same ta amma idan muka tashi muka aiki haikar a bisa mas'uliyar da Allah ya tsora mana to za mu tsirar da kanmu za mu tsirar da al'ummanmu za mu samu tsira wajen Allah jagororin siyasa jagororin siyasa da suke shugabanci akan mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ba shi wani mukami na musulmi bai yi musu nasiha ba bai kyautata al'amuransu ba to ba zai shiga aljanna tare da su ba musulmi 'yan aljanna ne to duk wanda ya yi shugabancinsu ya watsar da al'amuransu, ya tozarta su ya ha'ince su to ba zai shiga aljanna tare da su ba wannan hadisin ingantacce ne ma'asul ibn yasa yana kan gadon mutuwarsa ya gaya ma wani daga cikin sarakuna ya ce da ba don nasan cewar ba zan tashi ba da ba don nasan cewar wannan ita ce ranar haduwa da Allah ba lokacin haduwa da Allah da ba zan gaya masa hadisin ba saboda haka jagororin siyasa kokarin da ake yi na tara abun duniya kokarin da ake yi na jin daɗin duniya wannan ba shi ne abinda zai tsirar da ku ba muna ganin wannan kasar al'amuran da ake ciki sai daga ƙara kawo abinda zai buɗe abinda zai kai ya zuwa ga tarwatsewar kasar ake yi to waɗanda suke jagororin siyasa su ne suka fi kowa haƙƙin su tsaya su san cewar an tsaya an bu doka an bu tsari an kiyaye wajibin da aka tsora musu amana domin sa amanar da aka tsora musu kowa da irin tasa kowa da irin nauyin da aka tsora masa amma yayin da ya zamanto ba abin da yake gabansu sai son zuciya sai abin da za su samu sai yi ma wato jagororinsu dinsu a kan san ransu to hakika wannan ba zai kai su zuwa ga komai ba kuma ba zai kai al'umma zuwa ga komai ba sha'anin zaman lafiya ya gagara ba don komai ba sai don saboda waɗanda suke jagorancin ba mulkin shine a gabansu ba ba nauyin mulkin da hana kansu bacci domin tsare lafiya da dukiyoyin al'umma ba shine a gabansu ba abinda yake gabansu abinda zai tabbatar da su a makamansu to wannan abin ba shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu nauyin yi ba ba shi ne mas'uliyar da Allah maɗaukacin sarki ya tsora musu ba Allah ba zai tambaye su ba a kan abin da suka nema ba samu ba na mulki amma Allah zai tambaye su a kan mukamin da suka samu da nauyin da Allah maɗaukacin sarki ya tsora musu musamman sun ɗauki littafin Allah sun yi rantsuwa a kan cewar za su tsayar da gaskiya za su tsayar da doka in ban da haka wace ƙasa ce za ka ga saboda san rai saboda san rai a ce jagororin al'umma jagororin al'umma wanda su suka fi kowa sanin matsayin tsare doka da aiwatar da ita sun zara hamata suna dukan juna a tsakankaninsu saboda son zuciya da rashin bin doka da kuma yi ma bin son ran waɗanda ake ganin za a samu duniya a cikin biye masarransu abin kunya ne irin wannan abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa tamu abin kunya ne ga wato wanda yake jagorancin ƙasar nan shi shugaban ƙasa a kan cewa a zamaninsa ake irin waɗannan al'amura ko ba komai ne ya kawo wannan ba saboda kowa ya zamanto ba abin da yake gabansa sai abin da zai tabbatar ma da shi shugaban ƙasa abin da yake so ko daidai ne ko ba daidai ba ne masu ba da shawara 'yan majalisa sun zamanto ba su da katakus shari'a masu gudanar da shari'a alkalai sun zamanto su ma abin da ke gabansu bin san ran shugabanci to Allah maɗaukakin sarki yana nan kamar yadda Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad kuma irin wannan hali shine yake ruguza al'umomi don haka mu kuma a matsayin mu na mabiya kowa yana da haƙƙi malamai wajibi ne mu fito mu faɗa mu koyar da abin da yake shine daidai mu faɗa abin da yake shi ne abin da yake ita ce gaskiya kuma mu faɗa abin da ne zai kawo gyara mabiya kuma lallai mu tsaya mu rike addinin mu mu rike abin da Allah maɗaukakin sarki ya dora mana zani kowa a sa masu gida su tsaya akan ƴaƴansu muna cikin babban haɗari musamman arewacin Najeriya idan kasar nan ta tarwatse me zai sa idan kasar nan da za a raba ƙasar nan me zai kasance ga arewacin Najeriya yanda muke da samari su suka fi komai yawa amma su ne ba ilimi ba tarbiya ga kwaya ta ruguza mu ga rashin aikin yi ga rashin imani a cikin zukata ga kwace da fyaɗe da sauran miyagun ayyuka sai mu zamanto kamar dawa haka za mu zamanto ba shari'a ba doka ba shugabanci iyayenmu mata da suke cikin gida lalle mu tsaya mu kula da amanar da Allah ya tsora mana alamar tarbiyyar yara tun suna yan ƙanana da yawa waɗanda suke shiga cikin halin watsewa ba wani abu ne yake sanya su suke shiga cikin wannan hali ba illa rashin kulawa da ba samu ba tun daga wajen iyayensu mata a cikin gidaje mata suna ƙoƙari suna kai 'ya'yansu makarantu su ne da kansu suke fafutukar su biya kuɗin makaranta har sai ka rinka mamaki ina iyaye maza ɗin to a ci gaba da kula da yara domin kula da su tun suna ƙanana shine zai tsare su daga fitintunin wannan zamani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ma kowa irin nauyin da yake kansa mu tashi mu kiyaye wannan mu haɗa kanmu mu yi ma juna wasici da gaskiya mu yi ma juna wasici da haƙuri sannan mu dumfari addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga daga tunu waɗanda suka danno kai amma abubuwan da abubuwan da ake fuskanta a wannan ƙasa ba sa ba da kyakkyawar bishara alkhairi amma la haula wala quwwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammadin wa ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين muna daɗa ƙara kira muna janyo kuma hankalin dukkan jagororinmu na siyasa musamman shugaban ƙasa kan kwamishinan inec chairman ɗin inec da aka sa wanda ya fito ya bayyana ya bayyana adawarsa ga musulmi da kuma ƙabilun da suke musulunci shine ya fi yawa a cikinsu su ne hausawa da fulani da sauran ƙabilun musulmi ya bayyana adawarsa gare su da karkatarsa ya zuwa ga waɗanda suke mabiya addininsa muna kiran shugaban ƙasa lallai a nemi wannan mutum ya sauka daga wannan mukami saboda mukamin tsayawa akan wane ne zai zamanto shugaba akan shugaban wato hukumar zaɓe tana buƙatar wanda yake ba shi da sani ba shi da sabo ba shi da wata karkata zuwa ga wani ɓangare wanda ɓangaranci ya bayyana a gare shi ba zai zamanto mai nasiha akan abin da aka tsora shi kai ba to kuma duk wanda in ana son zaman lafiya to a sanya a wato a sanya amana ga wanda ya cancance ta wanda bai cancanci amana ba to lallai a kwace wannan amanar daga hannunsa in ana son adalci da zaman lafiya الله يمن موافقة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم من أرادنا بشر وسوء فأسجله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا اللهم عليك بالفئة الباغية التي وضعت السلاح علينا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أهفهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله